بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara shida miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na shida. kuma jiya mun tsaya ƙarshe ba muna cikin suratul Yunus jiya mun tsaya ƙarshen ayata ashirin da bakwai, yau kuma za mu tashi a farkon ayata ashirin da takwas, inda ubangiji ta alake cewa wa yau mana shiruhun jami'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين بنجي تعالى wa yawma nashuruhum jami'an rana alkiyama za mu tara halitta jami'an gaba daya kowa da kowa thumma naqulu lil ladzina ashraku sannan sai mu gaya wa waɗanda suka yi shirka suka hada bautan Allah da bautan wani sai mu ce makanakum ku tsaya inda kuke ai ilzamu makanakum antum kuwa shuraka'ukum da guma kanku da kuka bautawa da ku da abin da kuka bauta din ku tsaya a inda kuke za mu nuna muku matsayinku za mu muku sakayya mummunan sakayya fa zayyana bainahum Allah ce sai muka rabe tsakaninsu da muminai muka ware muminai gefe muka ware masu bautan gumaka gefe wa qala shuraka'uhum sai wa'inda su gumakan nasu sai suka ce musu wa'inda aka bauta wa kenan sai suka ce sai su ce ma kunna iyana ta'budu sai su gaya masu bauta wasu su ce mu fa ba mu kuke bautawa ba ku bauta mana ba fa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama shaida bainana wa bainakum tsakanin mu da ku mu ba mu ka bauta ba musamman kuna bauta mana muna kuna bauta mana ba mu ce ku bauta mana ba ko ba mu kira ku zuwa ga bauta mana ba in kunna an ibadatikum la ghafirin ai mu mun kasance ma la ghafirin marabkana ne an ibadati kun gabarin bautan naku mu ba musamman kuna bauta mana ba haka kuma ka da su to da haka Allah shine shaida mu ba ku bauta mana ba sai su yi inkarin wannan bautan da suka musu yanzu mai neman sakayya a wajen gumaka sai suka ce ai su ba su san ma suna musu bautan ba kuma su ba su bauta musu ba ina maganar sakayya kaga babu saboda haka ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa masu bautan abunda da ba Allah ba to ranar alkiyama rikici za su yi da wannan abubuwan duk aje aje fa su wutar jahannama na magabata. Allah Ta ya ce wa yawma nashuruhum jami'an ranar alkiyama rana ce da za mu tattara halitta gaba daya qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum mutanen farko da na ƙarshe duk za a taso a lokaci guda ko shekara miliyan nawa duniyar ta yi kuma yin shekaru miliyoyi ana mutuwa haka za a zo a haɗa mutane a zuwa haɗa su gaba ɗaya a wuri guda a ce kuma kowa sai a inda yake za a zo a yi hukunci a tsakani kuma babu wanda za a bari ko mutum ɗaya kamar yadda Allah ta faɗa cikin suratul kafir ce wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-arba barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar kiyama ranar da mu sa duwatsu su dinga tafiya ka sai yanzu ko shekara ɗari kai ka zo ka samu dutse ka wuce shi in ka sake dawa za ka same shi yana kafe a wajen to ranar kiyama ne za ga duwatsu suna tafiya kamar yadda motoci suke tafiya su yi nan su yi nan su yi nan kai daga gani wannan kasa an shiga tashin hankali duniya ta zo ƙarshe za ka ga ƙasa tana bayyane ba komai a kanta ba duwatsu babu bishiyoyi babu komai ba tsiro haka za ka ganta kwalo-kwalo alama kiyama za ta tashi Allah Ta ce mu tattara mutane ba za mu bar ko mutum ɗaya daga cikin su da na farko da na ƙarshen duk a zo a haɗa su wannan wani irin taro ne a ce mutanen garin nan ma kawai su waɗo a wuri ɗaya sai kai mamakin jama'a ba za a ce mutanen ƙasar nan gaba ɗaya su waɗo a wuri ɗaya to wannan fa mutanen duniya ake magana kuma duniyar fa ba duniyar yau ba da ta shekaran jiya da jiya da ina duk tun farkon duniya har zuwa yanzu haka za a zo a haɗa mutane gaba ɗaya fa na jam'a mu tattara su tattarawa duka a wuri guda ɗaya fi sa'idin wahid kaga wannan taron ai Allah ta'ala shi kaɗai san ya taron arfa kawai in ka duba mutum miliyan ɗaya ko biyu ko uku yadda za ka ga jama'a ina kuma a ce taron alkiyama sannan kuma kowa kuma ta kansa yake kowa hankalinsa a tashi yaya hisabinsa zai kasance me sakamakonsa likulli kulli mri'in minhu yawma idhin sha'nu yughni kowa kansa ya tsau zafi wannan ya yi nan wannan ya yi nan akwai tashi hankali a wannan rana amma yana da magani shine kai imani ka ji tsoron Allah ka bauta Allah yadda ya kamata ka gyara lahiranka in ka je can zaka samu aminci zaka samu kwanciyar hankali da nutsuwa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kai imani baka cuɗanya imaninka da shirka ba ka bauta Allah yadda ya kamata Za ka je lahira kana cikin aminci kuma kai ne mai shiriwa a nan duniya to da ka ubangiji ta ce za mu haɗa su gaba yanzu na farko da na ƙarshe sannan mu cewa su waɗanda suka yi wa Allah ta'ala shirka mu ce ku tsaya inda kuke da ku da abubuwan bautanku ku tsaya nan fa zayyana bainahum sai mu rarraba tsakaninsu da tsakanin muminai a ce to ina masu bautan gumaka to ku ku tsaya nan ku da gumakan ku mumine kuma ina suke ku ku tsaya nan ba za ma a da su a hada su da musulmi ba na abin da ya shafe su ya shafi musulmi ba cewa za yi wamtazu yau ma ayyuhal mujrimun ku koma gefe ya ko mujrimai ya ko kafirai na cikin tashi hankalin su kuma mumine suna gefe sun ware daban ba za a da a zo a yi goro a dinga furmutsufi irin na irin na abun nan irin na duniya wa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul rum yace wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun za su rarrabu anan ba ana takure ba ana harkoki a shiga jirgi ɗaya mota ɗaya kasuwa ɗaya wuri guda a yi taro tare Man ne lahira za a ce to lokacin warewa sai a ware waɗannan gefe a ware waɗannan gefe kowai ne za musu hukunci ne don akwai yan aljanna akwai wuta fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'i wasu jama'an aljanna za su tafi wasu wuta za su tafi wasu karrama su za a yi wasu walakanta su za a yi wasu daraja za su yi wajen wasu kaskanta za su yi wajen Wasu yare masu daban-daban to kai kokari ka zama cikin bangaren muminai wanda suka yi imani da Allah ta'ala masu neman lahira ba wanda suka shagala da duniya ba ba abin da ke gaban ka sai duniya kawai addinin ka ma baka sani ba in ka ga hankalinka ya tashi akan abin duniya in an ga hankalinka ya tashi wani abin duniya amma ba lahira ba amma addinin ka bai jame ka ba baka ma tsaya ka fahimci ma me addinin ka ba ina ka dosa ba baka sani ba addinin ka haridin iza ma fi makasfan jahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahradi fadin bi dunyahu basirin naqidin mutaghafilin fi dinihi mutabaddil kaga yana fushi in an taba wani abu na abun duniyarsa amma an taba Allah ta'ala ba abun da yake daga masa aka addinin addininsa bai dame shi ba a taɓa manzala ta sama bai dame shi ba za ka ga yana ƙoƙarin fahimtar harkokin rayuwa na duniya ya zama mai wayewa a duniya ba abin da zai shige masa a harkokin rayuwa amma marafkani ne addininsa bai san komai a kan addini wannan shine wanda duniya kawai ya sa a gaba ya da muna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san zahiri na rayuwar duniya amma ba su san lahiran su ba Sheikh Muhammad Aminu Shankiri ya ce to duniyar ma Allah cewa zahiri suka sani ba su san ta ba don ta bai da kyau bai da kyau mumine su suka san baɗinin duniya sai suka buje ta don haka kafirai ba su san ta ba zahirinta suka sani to karkai koyi da kafirai ka zama wanda ya san lahira wanda ya gano makirkin da ke cikin duniya domin ka je lahira ka fita daban ka zama mumini bawan Allah wanda za a daraja a karrama Allah ta'ala ce sai wa'inda aka bauta din wato su ne uhun, wato su gumakan kenan sai suka ce wa shuraka uhun ma kuntum iyana ta abu. suka ce mu ba ku ke bautawa ba dan za a ce to ba gumaka kuka bautawa ba ku je su saka mu su saku janna su hana ku shiga wuta sai Allah ta'ala gashi gunki sandararren abu ne amma sai Allah ya sa masa rai da hankali da magana ya yi magana ya ce wa waɗanda suka bauta masa ni fa ba ku bauta mini tawaye kawai a tsakanin su yi karin wannan bautan su yi musu tawaye su mai amfanin bautan? mu wala ba gunki ba ko mutum ka bautawa duk wanda aka rufe ka kaje kana bautan sa to za ku yi tsine ne da shi ranar alkiyama idan bai yarda da abin da ka bautawa ba idan bai yarda da bautan da ka masa ba shi ba ta shafe shi ba can ka je kai ta shirmin ka zai ce ni ban san kana bauta mini ba baka bauta mini ba in kuma ya yarda da abun ku je ku ta tsine wa juna in dama ya yarda ka bauta masa a ƙarshe a je a jefa kwa wutar jahannama gaba ɗaya kuma har abadan abada a cikin suratu maryam Allah ta'ala ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa lahum bidda wa yakununa alaihim bidda ubangiji ta'ala ce. sun riƙe wasu abubuwa ba Allah ba a matsayin abubuwan bauta wajen su kasance musu wata garkuwa wata izza wani abu da zai hana ya cutar da su ya kare su daga azaban Allah sun riƙe kuma ka wasu kare su daga wata azaba Allah ta lace kalla tsawa lamarin ba haka yake ba sai su ka zai abun ba haka yake ba za su kafurcewa wannan ibadan da suka yi da kuka yi musu din wai kununa alaihim bidda wasu zama kishiyoyinsu su dinga fada da tsura na alkiyama to wanda za ka yi fada da jira alkiyama za a iya cece ka don suna cewa wula shi shufa hauna inda Allah suna cewa gumaka su za su cece su wajen Allah to gashi rikici za su yi da gumaka suna cewa sun bauta suna cewa mun ku bauta wannan mun ba san ma ku yi wannan za su dinga zagin juna suna tsine wa juna suna tsine wa juna to shi yasa babu a cece a duniya kamar mai bautan gunki kamar wanda bai rike Allah ba ya rike wani abu daban yake bauta masa kuma duk abin da ka bauta ba Allah ba ko da mutum ne za ku yi wannan tsine ne da shi in dai ya yi da bauta in bai yarda kuma zai maka tawaye ne kawai wannan shi yake cewa babban shirka kamar yadda ibnu yake cewa fa shirku fahzarhu fa shirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa yattakhadhu niddi للرحمن أيا كان من حجر أو الإنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان kamar shirka babban shirka shine ka rike wani abu a matsayin abu bauta ba Allah ko dutse ko mutum don yanzu an daina na yayin gumakan sai a irin indiya da sauransu yanzu na yayin mutane ake cikin musulmi sai a daga maka wani a ce shine Allah ka a ce ka bauta masa shine lam yalid wa lam yulad ne abin bautanka a wajensa ka nemi yaya ka nemi arziki ka nemi lafiya an ɗauke ka daga wajen Allah ta'ala sai a sa ka kwashe kayanka daga gaban Allah ka zo ka jibya gaban wani wai zai maka ka mai da shi shi ne Allah ka shi ne abin bautanka sun ka je ranar alkiyama zai ce bai san ma kana bauta masa ba ko za ka za ka shiga wuta wutan da ba za ka shiga ba in kai wa Allah shirka bangiji ta ala sun riki wasu abubuwa ba Allah ba matsayin abin bauta kuma za su kafurce wa ibadan nasu su kasance kishiyoyin su ranar alkiyama a suratul aqab Allah ta ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ta'ala ya ce babu wanda ya fi fiye da mai kiran wanda ba zai iya amsa masa ba ka zo ka sa wani abu a gaba wai tana ta addu'a kana cewa ya baka lafiya ya baka 'ya'ya ya baka arziki babu ɓacicce irin wannan sawa'un gunki ne ko wani dutse ne ko mutum ne a kabarinsa zai amsa maka ne zai iya amsa maka zai iya biya maka bukata to bai sa ya mutu kuma in zai iya maka wannan abu da sai hana kansa mutuwa amma sai gaba ɗaya ka zama dabba ka zama baka da hankali baka da wayewa ka zo kana ɗaga hannu kana roƙonsa sai wani ruɗa kai sai to ai in ka roƙe shi ne shi kuma sai kai bukatun ka wajen Allah shi Allah bai kai direct ka roƙe shi ba ba za ka daga hannu ba zai ji ka ba kenan shi kurma ne shi mutum ne kenan ba zai ji ka ba sai ka je ka ga wani shi kuma ya je to ina zai je kai bukatun ka to kaga wannan shine an maida mutum dabba kenan wata da haka ne saboda haka babu wanda ake roƙo sai ubangiji ta man istaghasa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda yake neman wani ya biya masa wata bukata yayi masa wani bala'i yayi wa Allah shirka ya kafurta Allah ta'ala ce babu bacecce a duniya kamar mai kiran wanda ba Allah ba ko mutum nan ba zai amsa masa ba baya jin ma addu'an nasan da yake kwata kwata baya ji ya rab kana ma gaba ɗaya bai san ma me kake yi ba shi ma ta kansa yake yi amma kana jiran kuma wai shine wai zai amsa maka biya maka bukatan ka bar ubangiji ta'ala da yake shela yake cewa abun nan wai za sa laka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i la da'an kaga bayina a kusa nake in sun an in sun kira ni zan amsa musu in sun yi addu'a dan amsa musu ina cewa qala rabbukum uduni astajib lakum ubangijin ku yana cewa ku roke ni dan amsa muku shi kawai yace kun kasance kawai abun shikenan sai abun ya kasance amma kaje kana roƙon wani wanda baya jin da kake fada wannan wani irin imuwa ne Allah ka dace idan aka tashi alkiyama wayanda ake roƙan ake bauta in za su zama abokanin gaba na waɗanda suke roƙon su suke bauta musu kuma za su kafircewa ibadan da suka musu za su sam zama kuma na ba saboda haka nan ana ruɗa ka ana cewa zai cece ka a za ka samu rahama in shi in karke shi nan ne ka samu tsira sai ka je lahira ka neme shi ka rasa in kuma ka same shi ma ya ce ba ruwansa da kai shi ma ta kansa yake yi kuma shi ma in ya yadda da abin da ake shi ma wuta zai tafi gaba da to da Allah shi kaɗai ne abun bauta ya za a canja tauhidi tauhidin da annabawa suka zo da shi manzanni suka zo da shi aka saukar da ita tabai daga sama saboda shi ce za a zo a yi wasa yau in ka ce wani ba a roƙon kowa sai Allah sai ya ce maka kai mai neman fitina ne wai kai ne ka zo da sabon addini amma shi da ya ce za a iya roƙon wani macece ko wani abu da man shi shi shi bai zo da sabon addini ba za mu za su ma ba da labari yace bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada al-umma lil quraba musulunci zai zama bako kamar yadda ya fara bako madalla da baki mutane za su bar karantarwa ta tauhidi karantarwa ta alqur'ani da sunna su koma wani abu daban idan an zo musu da karatun alqur'ani da sunna sai su dinga ganin kamar bakon abu ne alhali su ne masu bakin addini su suka rike wasu mutane wanda bayan shekara dubu ɗaya da wani abu da rasuwar manzo Allah ta sama aka haife su sai suka bar alqur'ani da sunna shikenan kuma duk abubuwan da suka faɗa na shirka kuma wai daidai ne sannan kuma akan su za su bi su to duk wanda ya haka ya sani cewa lahirarsa ba za ta masa kyau ba ina cikin wanda suka yi wa Allah shirka bai da bambanci da sauran kafirai masu bauta gumaka don duk abin da ka rike wani abu ba Allah ba kana bautansa to shi ma sunansa ɗan gudu sunansa gunki Allah ya koma zani don a nisance shi Wala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha washtanibu taghut Allah ya koma manzo a cikin kowace al'umma bauta Allah shi kadai a nisanci taghut taghut kuma kullu ma ubida min dunillahi wa huwa rabbi duk abin da aka bauta ba Allah ba inda ya yi da abun bautar to shi ma taghut so da ka aji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce kafa billahi shahidan Allah ya fi zo mai shaida bai na na ku haka za su faɗa mu ku bauta mana ba mun ji gumaka Allah shine shaida tsakanin mu da ku kuma haka ne mu ma shaida ne don gunki baya magana dutse baya magana gini baya magana in ka buge shi ma bai san ka buge shi ba bai da rai to Allah ya isa ya zama shaida suna cewa su ba su san ma ana bautan ba ba sa jin komai na bautan ko ba su yarda da bautan ba ma to da ka Allah zai hukunci a tsakanin su wato ainihin ranar alkiyama za ta yi wa in kunna an ibadatikum na ghafili Mu fa arafka ne muke ma ba mu san ma kuna bauta mana ba to wa suke bautawa ne suna bauta shedan ne shedan ne yake rudin su shi ya gamsu da abin da suke yi shi yake su je su yi shi ta Allah ta ce in da'una min dunihi illa inata wa in da'una illa shaytanan marida zanahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruba Allah ta'ala yake ba kowa suke bautawa ba ce shedan mai taurin kai face gumaka masu sunan mata la ta uzza zana manata face ba wanda suke bauta face shedan mai tauri Allah ya tsine wa shedan yace wallahi sai yayi yanka daga bayin Allah shi ma ya samu rabonsa sun tafi wutar jahannama to shine wannan irin rabonsa da yake iban kenan sai kwashi wanda yace ka bauta kabari ka bauta gunki kaza kai kaza kai kaza zai tafi da su wutar jahannama ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id shi dai yana kiran mutanensa ya don ku zama ‘yan wuta so yana kiran jama'arsa su yi shirka su zama ‘yan wuta kamar yadda shi ya tabbata cewa wato wutar jahannama zai shiga so da ka ubangiji subhanahu ta'ala bai yarda da bautan wani abu ba Allah ba sai Allah ta'ala ya ce هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Ubangiji ta lace hunalika to a wancanenka ne fa wancan lokacin an yi tashin kiyama tablu kullu nafsi ake jarraban kowane rai ko kuma kowane rai take jarraban ma aslafat abinda ta gabatar na munanan ayyuka mana take bankaɗo su kai da kanka za ka tono ayyukan da kai munana ko kyawawa kunalika a can lahiran ne bayan an yi tashi alkiyaman nan kablu kullu nafsin ko tare take ban banka ma aslafat da ta gabatar na ayyuka kirikiri za su zo maza maka hukunci a kansu wa ruddu ila Allah za a mai da mutane zuwa ga Allah maulahumul haq ubangijinsu na gaskiya majibincinsu na gaskiya wa balla anhum ma kanu yaftarun da suke kirkira na bautan gumaka wa balla anhum sai ya bace musu ba za su ga gunkin ba bari ya saka musu in kuma sun gaihi zai je musu ta zai ce bai sani ba wato abin da Sheikh Muhammad Amin Shaki yake cewa wani lokacin sai kaga ayoyi kamar suna karo da juna to amma lahira ita gaba gaba ne mataki mataki yanzu a can mun ce gumakan da su ce musu mu ba musamman kuna bauta musu ba kaga sun haɗu da gumakan kenan to amma nan kuma sai aka ce wa balla anhum gumakan ma sun bace musu sun neme su sun rasa kenan mataki mataki ne wani lokacin sai su nemi gumakan ma su rasa sun kafa daya suna son a saka musu na bautan da suka yi sai su nemi gumakan su rasa su duba dama da abu babu wani lokacin kuwa sai su ga gumakan in sun tambayi gumakan su ce a ƙarya kuke mu ba ku bauta mana ba za su same zuwa wani wuri to da haka kamar yanzu a nan unguwar baka ga kowa ba in ka je can bakin kasuwa kuma sai ka ga, sai ka ga mutane da kake ne to kaga duka wannan matakai ne na nuna cewa na nuna cewa sun kama iska su neme su su rasa su kuma in sun same su ma dai za su musu tawaye ne za su ce babu ruwansu ba ruwansu da su duk abin da suka kirkira na bautan nan za su neme su su rasa su kuma in sun same su ma za su ce ƙarya kuke yi ko ku bauta mana ba to in sun yadda ma za su iya saka musu ne ba za su iya ba ba abin da za su iya musu to ranar kiyama ranar tonon asiri ne kamar yadda ubangiji ta ce yake cewa yawan tumlar sarari. ranar za a zo siruruka akwai ayyukan da kai a ɓoye a sirrance mutane ba su sani ba na shirka ko munafurci ko kafurci ko fasikanci ko wani abu na sabon Allah sai ranar kiyama sai a zo shi kawai ranar tonon asiri to da in ka ɓoye wa mutane ba kai saka ɓoye wa Allah ba sannan mala'iku ma ba ka koyi musu suna nan suna rubutawa ko za ka kowane rai zai bankaɗo abinda abin da ya aikata a cikin suratul qiyama ubangi ta ce yunabba wal insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar abinda kai a can baya da abinda kai daga baya abinda kai can farko da abinda kai daga baya duk za a bankaɗo shi kuma zo a baka labarin zaren kaza ga watan kaza kai kaza ranan kaza kai kaza kai kaza ba kai saka Musa ba in ko bakin kai Musa to gaban ka da su yi magana gaban ka za su yi magana duk shaidu ne a kan to kaga in dai akwai ranar tonon asiri to me yasa zaka saba wa Allah don kana ganin wani baya ganin ka akwai inda zaka je kai sabon Allah inda Allah baya ganin ka ba to in dai kai imani da wannan ya kamata ka ji kunyan Allah dan yana ganin ka duk inda kake yana ganin ka wato yana kana jin kunyan mutane baka jin kunyan Allah kana jin kana jin tsoron mutane ba ka tsoron Allah yastafuna minan nasi wala tafuna minan Allah kana kokari koyo mutane amma ba ka ɓoyewa Allah su wani wata so da haka Allah yana tare da kai duk abin da kake ya sani ba abin da wato ainihin yake ɓuya masa a cikin suratul isra Allah ta lace wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba za a fitar maka da aikin ne. fayil fayil sai a rataya maka shi a wuya sai ce to ga fayil fayil na aikinka abubuwan da kai na sabon Allah duk suna nan kuma sai ka karanta da kanka ko sai ka karanta ko da a duniya baka iya karatu ba ran lahira zaka iya sai ka karanta kai wa kanka hisabi kai da kanka ka gane cewa lalle kai sharholiya kai kuskure kai barna a ce kai wa kanka hisabi Allah bai zai kai ka ka kanka da kanka ka karanta ga dai kuran kana kuma zaka tuna lokacin da kai wa wubi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يزم ربك أحد هو ذا باشي تقدونسا ككرن تاتغاني مجرمي ما سسابون الله لا سزم سنا صورة su ce wani wani irin fayil ne ba barin karamin laifi ko babba sai ya kiyaye shi Allah ne ya sa mala'iku suke rubutawa wa kullu kabirin wa ko da kowanne an riga an rubuta shi baka isa ka shafe wani abu ba ba za ka shafe ba to da haka mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa mala'iku suna tare da shi ayyukan wato takaddun ayyukansa suna nan ana rubutawa kuma ranar kiyama za a miƙa masa fa'idin za a tattono maka su to baka ga ko a nan duniya yanzu mutum misali a yana ta aiki barna a boye a boye ran da asirin sai tunu? aka ce DSS sun yi bincike sun gane ko wasu hukuma na efcc ko sai ga ana ta bankado abubuwa kawai ana ta bankadowa kai kan gaba kai saka musu wannan ba sai dai ka musa kawai amma ka san cewa kai sai ga asiri yana ta tonuwa ana ta bude fayil an yi wuri kaza ma ya yi kaza mutum ya rasa inda zai shiga a duniyar nan in ma an bashi in kuma an daure shi shikenan to fa lahira fa ya wuce nan ba yanzu duk binciken da jefe za su maka ba akwai abin da ba za su gane ba duk binciken da EFCC da su maka ko ICCC wallahi akwai abin da ba za su gane ba amma Allah ta'ala ba abin da bai sani ba na sirrin ka inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama sama da kasa baka yi saka boye wani abu Allah bai sani ba mala'iku suna nan suna rubuta Allah yana sanar da su ko to binciken duniya ma yake kwakulo abubuwa yake tona asiri ballantana na lahira to ka ji tsoron Allah sannan ka duba duk wanda ya barna a duniya ba ya da kwanciyar hankali don kullum yana tunanin za a tono masa za a tono za a walaƙa, zai walakansa asirinsa zai wannan kawai ya hana shi kwanciyar hankali to ya kuma tonon asiri na lahira da sakamako irin na lahira ya kamata ka ji tsoron Allah ya zama kana cikin tashin hankali da damuwa akan matsalolin da kake da shi akan zunubanka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala alayka bi raf'i sautika bil bukai ala ma kunta fihi min awijai ka daga murya kai kuka wa Allah ta'ala ya fi maka kuma ka daina abin da kake na farna domin ka je lahira salim alu ko an yi binciken ba za a samu ba sai dan abin da ba za a rasa ba kullum kana istighfari shi kuma ubangiji ta'ala ya fi maka shi amma ka kuskura ka je da kaya wallahi zaka gane kuskuren ko a nan duniya ne ka ka zurbi kaya asirin kai to ka shiga uku ballanta na alahira Allah ya tsare mu da tsarewansa bangiji ta lace wa ruddu ila Allah maulakumul haq sai a maida su zuwa ga Allah ta'ala wanda shine majibincin al'amuran su na gaskiya shine ubangijin su na gaskiya abun bautar su na gaskiya kowa zai koma ga Allah Allah ya shigar da yan aljanna aljanna ya shigar da yan wuta kuma wutar jahannama tunda kowa zai mutu ai in ka mutu kuma za a tashe ka an tashe ka za a maka hisabi a maka hisabi kuma akwai makoma biyu ko aljanna ko wuta dole ɗaya daga cikin in Allah ba wuta ba same ka ba to kana aljanna in Allah ba aljanna ba same ka ba kana wuta a cikin suratul juma'a ubangiji ta alaka yahudawa قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم mutuwan nan da kuke gudu fa za ku haɗu da ita sannan za a maida ku zuwa ga masanin gaibu abin da ke koye da abin da ke sarari abinda kuka kokkoye na laifuffukan ku to Allah ya sani kuma izuwa ga Allah za ku koma sannan ya ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikata duk da kuka yi a duniya sai an gaya muku za a fanka shi don Allah ya san gaibu ya san abin da yake boye kuma mutuwa tabbas zaka mutu babu wanda bai yadda akwai mutuwa ba to kaga mutane sai su ji tsoron Allah su koma izuwa ga Allah subhanahu wataala tun kafin lokaci ya kure musu kafin lokaci ya kure musu don in ta kazo mutuwa shikenan ka zo gargara ko ka tuba Allah ba zai karbi tubanka ba in rana ta fito ta yamma haka nan ba za ka karbi tubanka ba alkiyama ta tashi bangiji ta lati wa balla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suke kirkira na abun bauta suna bauta wani suna riko da wasu mutane ko shehune ko waliye ko kuma ka, ko ma waye ka rike to za ka neme shi gare shi mana bai zai iya saka maka ba ba za ka ganshi ba ballantana ya maka sakamako in kuma ka ganshi zai maka tawaye ne Allah ta'ala shine mai sakayya kuma ko a nan duniya mai zai iya maka ba abin da zai iya maka a nan duniya kaga Allah subhanahu shi shine mai azurtawa shine mai ba da lafiya shine wanda in bala'i ya same ka zai yayi maka a nan duniya shi ba ka ɗa? to bai zai shi ya halitte ka shi ba ka numfashi to bari haka ka bauta masa ba wanda ya maka wannan gata ya zama ba shi za ka bauta ba to wani abu daban wanda kai kake masa hidima idan gunki ne kai ka sassaƙo shi ko kai ka gina shi ko kai ka zana shi in mutum ne kai kake masa hidima kana neman albarkarsa shine kuma zai maka amfani shine zaka bautawa ya saka aljanna kaga wannan aikin banza ne a duniya ma ba zai iya maka kawai ba ballan na alaƙa a cikin suratul isra Allah ta ce wa idza massakum ad-durru fil bahri balla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a wa kana al-insanu kafura Allah ta ce idan tashin hankali ya same ku a kogi kuna cikin jirgin ruwa ko jirgin sama yana tangal-tangal a sama a kan gajimare ya samu matsala to duk wani wanda kuke bauta a yanzu kam ya bace muku a duniyan fage nan duk wanda kuke kira ku ce ba ku arziki to yanzu ba shi kuke kallo ba Allah ta'ala kadai ne kuke kallo shi kuke kira kuna cewa Jesus ba zan so Allah suke nufi da Jesus <laughs> to amma jesus suna nufi annabi isa annabi isa ba allah ba ne to da haka allah kafirai mushrikai sun shiga cikin ruwa jirgin ruwa yana tangadi da su sai su dinga wayo allah allah ya taimake su ya cece su allah ya cece su shikenan don allah ya saukar da su suka sauka lafiya sai su bijire sai su koma kuma shirkar su ubangiji ta ala ya ce dan adam mai yawan kafurci dan adam mai yawan kafurci ne to amma musulmi na gaskiya shine koyaushe shi Allah yake kira in a halin jin daɗi Allah yake roƙa Allah biya masa bukatansa a halin wahala ma ubangiji ta Allah yake roƙo to da haka duk ɗaya ne daga shiga halin wahala da halin daɗi kai kana tare da Allah ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka san Allah a lokacin wato abun nan a lokacin sauki in ka shiga tsanani sai ya san ka ma'ana ka ne kai zama kana tare da shi kana bauta masa kama masa da'a lokacin da kake cikin walwala da lafiya to in ka shiga kunci sai Allah ya kawo maka dauki ba kai ko ba kai addu'a ba Allah bai zai manta da kai ba ballantana kuma idan kai addu'a matukar kana tare da Allah ko da yaushe sai Allah ta'ala ya kawo maka dauki wani abu ka roƙa ba sai kaga ka samu kana cikin wani wahala ya kaga Allah ya fidda kai kana cikin matsaloli sai kaga Allah ya fidda kai to amma kafuri. ko wanda ba addini ne ya dame shi ba shi sai ya shiga bala'i da yake koma zuwa ga Allah ta'ala wannan shine hali irin na irin na dan adam sannan Allah ya bashi ni'ima kuma sai bijirewa Allah ya kama saba wa Allah subhanahu wataala to halin musulmi ba haka bane in musulmi irin wannan halin to ya ari halin kafirin ubangiji subhanahu wataala shine kawai abun bauta a lokacin tsanani da lokacin sauki sai Allah ta'ala ya ce قل من يرزقكم السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون من جدي تعالى قل كذي أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرزقكم من السماء والأرض wane ne yake babu arziki daga sama da kuma ƙasa wa yake saukar da ruwan sama ku samu arziki wa yake saukar da wa yake tsirar da tsirrai ku samu arziki wa yake muku wannan gatan Allah shi kare ne qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wane ne yake mallakan jinku da ganin ku wa halitta maka ji yake mallake da shi wannan ya ga dama zai iya dauke shi wa halitta maka gani kuma shi ya mallake shi ya ga dama zai iya cire maka shi shine Allah wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy ya fitar da matacce daga rayayye koi yayi kaza kaza tai koi koi matacce ne sai fitar da rayuwar kaza kaza da rai kuma ta fitar da kwai kuma mace ce wa man yudabbiru al-amra wa yake shirya al'amuran halittar nan ya musu ruwan sama ya ba su iska ya ba su damuna ya ba su arziki ya shirya musu al'amuransu yana tafiya a yadda ake so wa yake wannan ubangiji ne ta'ala ba sai ƙuluna ma su kansu kafirai sai su ce maka Allah ne sun yadda da tauhidin rububiyya cewa Allah shine mai halitta shi yake yin komai da komai amma ba su yarda da tauhidul uluhiyya ba wato Allah shine abun bauta shi kadai ba su yarda da wannan ba to da kai in ka tambaye su fa sai quluna Allah za maka Allah ne bai yi abubuwan gaba daya fa qul afala tattaqun fa qul ka ce musu afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ku yi imani ba tunda kun yadda Allah shine mai yin wa'annan abubuwan amma ta wanda yake bautawan ai ba ka yin wa'annan abubuwan to me yasa ba za ku bauta wanda yake muku wannan gatan ba A nan Allah ta'ala yana kafa kafurai hujja da rububiyansa da halittansa cewa shi ne mai yin halitta wanda aka ɗin ya kamata ya sa su bauta masa su yadda cewa kuma shi ne ya cancanta bauta masa shi kadai to daga babu wanda ya sai azurta ka sai Allah ba wanda ya sai baka lafiya sai Allah ba wanda ya sai baka ɗa sai ubangiji su subhanahu wataala ba wanda ya sai tsirar maka da tsiron da shukanka a gona sai ubangiji ta'ala ba wanda zai kawo maka kwasto ba sai Allah ka sai da kayanka ko kai arziki ko makamancin wannan duk Allah ne mai yin wannan to wanda yake yin wannan ba shi ya cancanta a bauta masa ba ai shine yake azurta ku bangiji ta ce amman hadha allazi yarzuqukum in amsaka rizqa wai wa zai azurta ku ne in Allah ya kame arzikin sa in yace ba zai muku arziki ba ko wanda ya sai ka muku arziki in ya rike ruwan sama ko wanda ya sai ce kai ku bar babu damuwa ku bari wari muku ruwan sama wani hana ka aron mota sau ne ta a zo ka karbi tawa amma amma arziki Allah ya yi ka talaka ba wani isai ce zo in azurta ka sai dai baka wani abu na kashewa ko miliyon dari ya baka wallahi na kashewa ne in Allah bai azurta ka ba zuwa wani dan lokaci za a neme su a resa, shi kenan kan ka kace ba ga gani yan siyasa galibin su lokacin da suke kan system suna cikin mulkin su da sauransu sai ga wasu yana ta fataka da kuɗi yana ta kashe kuɗi bayan wani ɗan shekaru kaɗan ka nema ka sai ka rasa kuɗi ai ba arziki bane na kashewa ne yana tafiye tafiye ce wannan kasan ya dawo wannan kasan ya gina wannan yayi wannan yayi wannan bukata da ya sauka zuwa ni dan lokaci in ba mai arziki bane sai ka nemi abun karisa a sai na kashewa ka bashi to inda zai mutum zai baka yanzu miliyan ɗari in dai Allah bai kaddara ka mai arziki ba wala na kashewa ba ba ka yi arziki kai ko biliyan ɗaya biliyan ɗaya ne baka isa ka ce ka yi yau na yi ban kwana da talauci a ka ce wai kai yi ban kwana da talauci a ka je samu na kashewa zuwa wani lokaci amma in Allah ya kaddara mai arziki ne kai sai a dinga sarrafa wannan kudin suna karuwa suna karuwa har hanyoyi samun kudin ka su kafu kai wasu bukatu manya manya kuma kana samun kudi da gobe sai a ce to kai arziki to ba mai yin wannan kuma sai Allah shi kadai ne wanda yake yin wannan saboda haka to in ko shi yake yin wannan shi kadai ne ya cancanta ka bauta masa don in ya kame arzikin ba wanda ya sai azurta in ya kame maka lafiya ba wanda ya sai baka lafiya in ya rike rayuwarka ba wanda ya sai baka rayuwa fa shi ya kamata ka bautawa in dai ka san me kake yi sai ubangiji ta ala ya ce amman yamliku sama absara wa ke mallakan ji da gani shi ma Allah ne wato ji da gani wasu manya manyan nimomi ne Allah baka karfi na gani kana iya ganin abu kana iya hango abu ba za ka gane wannan da ka tambayi makaho ka gani ya yake ji ko ka rufe idon ka in ka je wani wuri ko na dan minti biyu ne za ka gane ni'iman gani don sun ce wa bi ziddi hata ta bayyana ashiya wato da kishiyan abu ne kake gane muhimmancin abu haka nan jinka wa yake mallake da shi da za a cire maka ji na yan mintuna gaba ɗaya duniyar nan za ka maka zafi yanzu ba abin da kake ji duk abin da ake ba wani motsi ko wani magana da kake to ka ga ji da gani wannan wata babbar ni'ima ne da Allah ta'ala ya wa halitta to da ka dole ka gode wa Allah shi yasa suratul mulk Allah zake cewa qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun Allah shi ya halicce ku ya kirkire halittan ku sannan ya sanya muku ji da gani da zuciya da hankali amma kaɗan ne kuke godewa Allah kan wani ka samu sai da zai tsaya ce Allah na gode maka a bisa ni'iman da kamin na ji Allah na gode maka a bisa ni'iman da kamin na gani Allah na gode maka akan ni'iman hankali a ah, kaɗan da ka samu sai an kwace abun tukunna ko an fara ɗan rage abun gani ya fara raguwa ya fara raguwa fa sai gaje ka sai gani nan ne wani ko jin ya fara raguwa tsufa ta fara kama shi ko ya samu da lura sai gane a sai ba ƙaramin nima bane ji da gani balle tana hankali a sai kokolon mutum ya fara tafiya memories ya fara yasuda sai gane cewa hankali yana da yana da muhimmanci waye mana wannan ubangiji ta ba za mu gode wa Allah ba ta ya za mu gode masa shine mu bauta masa shi kade, kada mu masa shirka kada mu saba masa shine mun gode masa akan wannan ni'imomi amma in ba ka baka gode masa ba afadatkum an-ni'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamira mu'ajjaba ka gode Allah da bakinka a zuciyanka ka ji Allah ya maka wannan ni'ima sannan kuma a aikace kai wa Allah abin da yake so shine kai masa kai masa godiya din sannan suratul anam Allah yake qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum faman ilahun ghayru Allahi atikum ku bani labari in Allah ya rike jinku da ganinku ya yunke zuciyanku ya zama baka fahimtar kamar ya rufe maka zuciya da hankali to wane ne wani abu daban ba Allah ku bani wata alama da zai iya zuwa maka da wani akwai wani abu da kake bauta wanda zai baka wannan fafu da Allah zai cire ganinka da jinka da zuciyanka ba shi ke ka zo ba mutum ba ka gama don ana cire ainihin hankali shi ke na yanzu kai ka zo ba mu da kai da dabba duk ne domin dabba ita ma hankali ne ba ta da shi tana da zuciya tana gane wannan abu abincinta ne wannan ba abincinta ba ne ko ka buge ta ta gudu duk da zuciya ne amma ba ta da hankali za ta iya fahimta abun da ya dace ya kamata ta yi kaza ta yi tunanin abu mai kyau da mara kyau ba ta da wannan to ana cire maka hankalinka nan ka zama dabba to yanzu Allah ya cire maka ganinka da jinka da hankalinka akwai wani a duniyan nan wanda zai dawo maka da zu babu me yasa kake bauta wani abu ba Allah ba me yasa zaka kwashe kayanka a gaban Allah ka je ka juyo wani me yake maka shi ma wanda kake bauta in aka cire masa wannan abu bai sai dawo da kansa ba bai yi sa ba amma in wani hazo Allah ya sa maka wani hazo a idon ka wani yana zaka zo a likita ya dan kankare hazo sai zama kana gani amma ya dauke ganin likitan duniyar nan ba wanda ya sai dawo ka da ganin ka in ka zo yana yin operation ana aiki wa ido ka zo kana gani a dan lullube abin nan wani tucci ne lullube ido sai a maka wani aiki amma in Allah ya ɗauke idon ganin gaba ɗaya duk inda aka yi ce a idonsa ina sa ya tafi ne babu idonsa bai rai dawa duk likitan da ƙwararre da ya duba ba cewa wannan ba magana aiki idonsa ya tafi to duk duniya ba mai dawo maka da wannan ido Allah ne ya karɓi kayan haka nan shi ma ji haka nan memory ka yi expire ƙwaƙwalwanka babu ita Allah in ya ɗauke shi kenan amma wani dotti ne ko wani jini jini ya je shiga cikin ƙwaƙwalwanka bana na iya yin fiɗa a je a maka operation a tsaga kan a ɗan cire wannan jini jinin a ɗan yaɗi ko ta ɗan kansa kansa sama sama a ɗan ciccire cikin na ƙwaƙwalwan ka ta dawo daidai amma aka tafi yadda ƙwaƙwalwan aka cakuɗa ta gaba ɗaya ta dagule da jini ko kansa ba abin da zai dawo da ita cikin nan ka tafi kenan duk duniya ba wanda ya sai maka wannan aiki don an cire za a cire har da ƙwaƙwalwan ne gaba ɗaya don ƙwaƙwalwan ta tafi kuma cikin ba dama a wanke ko a riɗi ko a yaɗa ko a bana a ɗan cire ko a yayi wannan abu Allah shi ne mai yin wannan to amma ya bar mu da jinmu da ganinmu da mu ƙwaƙwalwarmu bibi. sai mu gode wa Allah akan wannan sai ka bauta wa Allah sai in ka bauta masa ka gode masa sai ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in ka gode wa Allah sai ya ƙara maka ni'imomin ba su safuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusu in arzikin ne ka gode wa Allah ya ƙara maka lafiya ka gode wa Allah ya ƙara maka jin da ganin da basira duk ka gode wa Allah sai ya ƙara maka in kuma ka kika gode wa Allah to azabar Allah mai tsanani ne zaka shiga za zaka shiga uku kaga mutum yana cikin wahala a sai rashin godiyan Allah ne ina ta fama duk ya ruɗe gaba ɗayansa ya fita taitayin sa a rayuwarsa a sai rashin godiyan Allah ne ya dace wannan nizon da ya gode wa Allah iya abin da Allah ya bashi sai ya more shi kuma Allah ya kara masa don mutane suna daukan wai kuɗi kawai shine ni'ima ba haka bane jama'a ga abubuwan da Allah ya maka wanda sun fi kuɗi wanda wani zai iya ba da duk abin da ya mallaka da kuɗi a bashi don ya samu amma ba zai samu ba da jinka da ganinka da hankalin da Allah ya maka da addinin da kake da shi bautan Allah ta'ala da kake da nutsuwan da kake da shi a rayuwa wani zai ba da kaf abin da ya mallaka ya samu zai ba amma ba zai samu ba kai ka samu amma kana hango wani abu abun duniya kai ka ɗauka shi ne kawai ni'ima in an ci agojo Allah akan ni'ima sai ka hararo kuɗi ko wani mulki wannan duk shirme ne kwanansa nawa ne kwana nawa zai kare sannan mutum nawa aka bawa bai da kwanciyar hankali ba jin daɗi kai ne baka sani ba Ina ka zalin da yake ciki zaka ta unzu billahi daga irin wannan dukiya ko unzu billahi daga wannan mulki to kaɗan ne kuke godiya in ji ubangiji ta ala a gode wa Allah sannan Allah ta lace wa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah shine mai fitar da raye daga matacce wannan kuma wani iko ne na ubangiji ta ala wani kudura ne na Allah abu matacce ko abu rayayye sai haifi mace ce. sai samar da mace mace sai samar da raye misali dan adam asalinsa daga mani ne kaga mani macaccen abu ne amma kuma dan adam shi yake fidda shi raye sannan kuma shi kansa dan adam din daga mani ake yin sa kaga mani cin abu ne ya samar da mutum raye haka nan idan ka zo tsuntsaye daga kwai ake samun su kwai daga tsuntsu so da haka kwai macaccen abu ne kuma in sai a fafe shi sai a samu tsuntsu su kaji su agwaji da zabuwa da sauransu duk daga kwai ne sannan su din ne kuma suke yin kwan su rayu ne kuma su fi da kwaikwai kuma mace ce haka nan Allah ta'ala yake ta yin abunsa in ka shuka kwayan hatsi macicci sai fitar maka da zangarniya kara tana ta girma kaga rayayya kenan ita ko wannan kara sai ta sake fitar maka da tsaban wannan hatsin shi ko macicci kaga rayayya fitar da macicci macicci ya fitar da rayayya to Allah ne yake yin wannan sannan kafuri sai ya haifi musulmi kafuri macece ne musulmi rayayye ne sai a ce wannan ai musulmi ne amma babansa kuma kafuri ko kuma baban ya zama musulmi dan ya zama kafuri kaga dan macece baban kuma rayayye kaga rayayye ya fitar da ya fitar da macece wa haka za kai ta misalai irin wannan duk wannan hikima ne na ubangiji subhanahu ta'ala. to shine da za a tambaye su wa yake yin wannan dukkanin su za su ce Allah fa sayquluna Allah za su ce Allah ta'ala shine yake yin wannan to shi yake wannan ku ji tsoron Allah ma da ku yi imani to in ba su ba da amsa ba ma Allah ta lace fa zalikumullahu rabbukum fa fa ma za ba'da فماذا بعد الحق إلا fa فأنا tusrafun ubangiji ta lace fazalikumullah fazalikum mai yin waɗannan ayyukan Allahu shine Allah rabbukum ku, alhaqqu na gaskiya wanda yake yin dukkan waɗannan abubuwan da muka faɗa a baya da azirtawa daga sama da ƙasa da mallakan ji da gani da halittansu da fitar da abu mai rai daga macece da macece daga mai rai da kuma wanda yake shirya al'amura wa man yusabbiru al'amr Allah ke yake shirya maka al'amuranka babu wanda ya san gobe sa sai kafin da a baya baka san za ka kai matsayin da ka kai ba Allah ta'ala ne ya shirya maka lamarin ka kai ka yi tammanin haka ba wani abu kai tammani daban sai wani abu kuma zai faru daban ko na ci gaba ko ci ba duk abin da kaga samu ka samu Allah ne da zuriyanka matan da ka aura da 'ya'yan da ka haifa jikokinka duk Allah ne ya tsara maka ba abin da ka sani so da haka ubangiji su subhanahu wataala shine mai yin wannan fazalikumullahu rabbukumul haq mai muku wannan shine Allah mahaliccin ku abun bautan ku alhaq na gaskiya zalika bi Annan Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir Allah shine gaskiya shine abin bauta da gaskiya Abin da ake bauta ba Allah ba shirme ne Allah shine madaukaki mai girma to da haka kaga da yake bauta ba za su iya yin wannan ba sai ta ce fa ma za ba da alhaq to ne yake bayan gaskiya illa balal in ba batawa ai in ka bar gaskiya sai bata ko kamar inda ba wuce yake da kin gaskiya sai bata fa anna tusrafun to ya ake kautar da hankalin ku ne ba za ku yi imani da Allah ba kun yadda Allah shine mai yin waɗannan abubuwa ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake shine mai aikata duk waɗannan abubuwan gaba kuma in ka bar tauhidi to zaka koma shirka da haka in ka bar gaskiya sai bata duk wanda ka ganshi ba kan tauhidi to yana kan shirka ne wanda ya bar shari'a kuma zai koma kan kan bata wanda ya bar sunna zai koma kan bid'a wanda ya bar da'a zai koma kan sabawa Allah da haka in kalla lu'a wurin tauhidi baka ga mutum ba to yana wajen shirka ne wa ma za ba da haqqi zabbar in kalla lu'a wurin shari'a baka samu mutum ba to yana cikin bata in ka duba ahlus sunna ka rasa mutum a cikin su to yana cikin ahlul bid'a yana cikin yan bidiya ne kawai yana kwashe kwashensa ya bar ƙura'ani da hadishi. to da haka duk abun da yake mai kyau ne idan ka zo ka rasa mutum a cikin to karshen sa yana can mara kyau to da haka Allah ta'ala shi kaɗai ne abun bauta shi ne kawai ya cancanta a bauta masa duniyan bauta ba Allah ba ɓarna ne to fa anna tusrafu sai ake kauda ko gabarin imani ne tare da wa'annan dalilai da hujjoji amma ba kwa imani ko ba a muku wa'azi ne ko ba kwa wa'azantuwa ne don wani ko zuwa wurin wa'azin fa baya yi duk kwashin da aka kawo masa kwashe kwashe sai yi ba fari wani ba karanta tauhidin ma baya zuwa inda ake Allah ya ce manzo Allah ta sama ya ce baya ka sauraron wa'azi to ya zaka ka samu shari'a baka ji abin da Allah ya ce ba baka ji abin da manzo Allah ya ce ba sai dai hira kawai duk abin da aka maka kai kace shi ne kawai so ta ya ake kautar da hankalin mutum bayan ga dalilai sun tsaya daga wajen ubangiji subhanahu wataala to ka rungumi gaskiya ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta yace kazalika haqqat kalimatu rabbika kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun ubangiji ta lace kazalika hakanan haqqat kalimatu rabbika kalman ubangijin ka ta tabbata ta azaba ala alladhina fasaqu akan wanda suka kafirce Allah suka yi fasikanci mana suka fita daga da'ar Allah ta'ala su ne kafirai annahum la yu'minun cewa ba za su yi imani ba so da haka duk wanda wannan dalilan suka tsaya masa bai imani ba to wannan kalmar azaba ta tabbata a kansa wannan kalmar azaban ita ce wanda ubangiji ta Allah faɗa cikin suratul hud da wasu surori wa tammal kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ta'ala a suratul hud yace kalmar ka ta tabbata lalle sai na cika wutar jahannama da mutane da aljani gaba daya la'amla anna jahannama nan wannan kalma in ta tabbata akan mutum cewa za a cika wutan jahannama da shi to duk yanda kai da shi bai zai bai zai karbi shiryawa gara ma ka je ka kira mace ce ka san mace ce kake kira laqad asmata law ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaqta bihi adaat walakin anta tanfuqu fi ramad in ka kira mace ce bai zai amsa maka ba ka fura to ka buta ba za ta tashi ba sai dai garwashi shi zai tayar maka da wuta raye shi zai amsa maka to wani duk yanda kai wa'azin ba zai ba zai ba zai wazantu ba ya ki bin gaskiyan ya ki har Allah ya rufe zuciyar nan da ka buɗe zuciyanka ka karbi gaskiya ka karbi gaskiya to shine Allah subhanahu wataala yake gargadin bayinsa da cewa su ji tsoron Allah su zama masu bin gaskiya masu lura da halittun da Allah ta'ala yake wa bayinsa sama da ƙasa an halitta an halice su don ka kalla ka nemi kai wa'azi su zame maka wa'azi an halice dabbobi na ni'ima domin ka yanka ka ci ka ci naman su ga tsirrai na duk an halitta saboda huwa da zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya halitta saboda dan adam to me yasa bai rai lura da wannan ba yayi imani da Allah ta'ala sai Allah ta ce kul hal min shurakaikum قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل وبنجلي تعالى قل كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa yanzu cikin abubuwan da kuke bauta in wayanda kuke bauta in akwai wayanda suke iya faran halitta ne tun mai iduhu sannan kuma ya sake mai da halittan akwai wanda ya halicci mutum akwai wanda zai iya tada mutum babu wa yake yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala qulillah ce Allah ne ko sun fada ko ba su fada ba yabda'ul khalqa shi yake fara halittan halitta shi halitti halittun babu su sun mai ido sannan shi zai sake mai zo da su a kiyama bayan sun mutu sun lalace sannan ya sake kuma ta da su fa anna tufakun to ta yake kau da kanku ga barin imani idan ka yarda Allah shine mai yin halitta shi ya halitti komai da komai kuma dan gaba abun zai tafi sannan Allah ya sake tadan mutane da ajjani to ya kuma wani zai zo ya kau da kanka ya ce karkan imani da Allah ta'ala ya dora ka akan wani abu wanda shi bai iya halittan ba bai isa yi ba bai isa ta da mace ba bai isa ya raya wani ba sannan kuma ka yadda ka ce shi ne cancanta a bauta masa ai don kai haka yi asara sai Allah ta ce kul hal min shurakaikum قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وبنجي تعالى يتي قل كغيا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شركائكم من يهدي إلى الحق yanzu a cikin gumakan da kuke bauta akwai mai iya shiryar da ku zuwa ga gaskiya zuwa ga abun da zai sa ku samu rabo gobe kiyama babu qulillah ka ce Allah ne ya hadi lil haqqi shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya to afa man ya hadi ila al haqq yanzu wanda yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya abun zai amfane shi a haqqu shi yafi cancanta ayyuka ba a bishi amma la yahdi ko kuma wanda baya shiruwa illa ayyuka sai dai a shiryar da shi la ya ni la yahtadi shi akan kansa ma ba zai iya tsora kansa akan hanya mai kyau ba sai dai a tsora shi idan mutum kake bauta ba shi ne yake shiryar da kansa ba Allah ne yake shiryar da shi in wani gunki ne sai ka kau da shi ma in dabbobi za su hau kansa su marfi tsari ma bai sai ya kauce ba sai dai kai ka kau da shi kada su maka barna to shine kuma zai iya shine ya kamata ka bi fa malakum kaifa Wai wanda yake damun ku ne kuke irin wannan hukunci kuna bautan gumaka wanda ba za su amfane ko ba za su iya cutar da ku wanda suna bukatan taimakon ku ne ba za su iya taimakon ku ba kuma a ce su ne kuke bauta me yasa kuke yin haka sai Allah ta yace wa ma yattabi'u aktharuhum wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وبنجي تعالى wa ma yattabi'u ba abunda aktaruhum mafi yawan su suke bi illa dhanna sai zato wai a zaton su kuma kan nan su cece su shi yasa suke bin su sai Allah ta ce inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a zato baya wadatarwa daga gaskiya zato baya tsora akan gaskiya inna Allah alimun Allah masani ne bima yafalun da abun da suke aikatawa to me yasa za ka yi zaton cewa wai gunki shi zai iya sama maka rahama ranar alkiyama shi zai tete ka a wajen Allah shi zai kau da kai daga azabar Allah alhalin gunki ba wani abu bane shirme ne kawai annabi Ibrahim Allah ta ya faɗa a suratul maryam hika daga annabi Ibrahim ina cewa babansa ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya babana me yasa kake bauta abinda baya ji baya gani me zai wadatar da kai komai ba zai iya baka ɗa ba ba zai iya baka lafiya ba a cikin suratul safat na matan Hitun, wallahu khalaqakum kuma mata ta'malun In za ku je kuna bauta abinda ku ke sassakan sa da kanku alhalin Allah shi ya halitte ku da abinda kuke aikatawa gaba daya da kudin da gumakan duk Allah ne ya halitte ku ba za ku bauta masa ba Ka kaje kana bauta abinda kai kake gyara shi kana shafa masa mai wai kar ya fashe don zai tsatsage da itace da in ba shashafa masa mai ba sai a zo ana ta shashafa masa mai kana ta kula da abunka in wani ya zo ya dan bata shi kai ta faɗa waye ne ya zo ya shafa wa gunki na kashi waye zai walakanta min gunki kai ta faɗa kuma shi ne kake tsammani zai kare ka daga azaba ina zai iya kare ka bai kare wa kansa ba ba za ku hankalta ba ko za ka zato ƙarya ne manzo kuma yana cewa iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadith ka shedin ku da zato zato ƙarya ne ba abu na ƙarya a duniya irin zato kace za ka bi zato galibi yan bidiya zato suke bi suna ganin shehu ne za su cece su za su yi musu kaza in ka su za su kai bukatun ka wajen Allah ko wadiyan ko makamancin wani. to zato karya ne Allah ta yake wa in tudi aktsara man fil ardi yabilluka an sabilillah in wani illa dhanna wa inhum illa yakhrusun inda zaka bi mafi yawan mutanen ƙasa wanda suke rayuwa a bayan ƙasa wallahi za su badda kai su ana ka tafarkin Allah domin ba komai suke bi ba fate da so zato suke bi kuma su makaryata ne karya suke yasa duk wanda ya bar Qur'ani da hadisin yana bayani zaka ga akwai ƙarya a maganar in ya kwaba maka ita sai ka ji kanka ya tsau zafi saboda zato yake bi kuma ƙarya zai duk mai bin zato kuma makaryaci ne ce za a yi kaza za a yi kaza da karatun yin bid'a ba za ana ta posting a social media ba ai in ya kwabta ko jahili ne ya san ƙarya ne sai ga ana ta posting ana dariya to saboda zato suke bi ba dalilai daga alkur'ani da hadisi ba amma gada bin ƙur'ani da hadisi ilimi kake bi Allah masani komai ne duk abu da zaka faɗa akwai hujja a sa kuma dole ya kama hankalin mu Allah Ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala nabiyil karim mai tambaya ta farko ya yace malam ina azumi sai wani sanadi ya faru sai mazi ya fita a jikina a matsayin azumina. To me sanadin da sai ka faɗa ai? Kalle kalle. Yawwa in kalle kalle kai ka jawo shi azumin ka ya baki. domin maza su a cikin hadisi kudusi Allah ta'ala ce zai ba azumi ceto don ya ce manatuhu azumin zai ce manatuhu ta'ama wa shahawat fa shafini fi ko da ke wannan hadisi ba na ba ne, akwai na kudusi sai ya ce na hana shi cin abinci na hana shi fitar da saka sa kabarin kai sa sai azumi yana hana cin abinci yana hana fitar da sha'awa wannan kuma da kanka ne ka jawo sha'awar ka ta fita to azumin ka ya karye kuma kai laifi amma in ba da kanka ka jawo ba wani tunani ne kawai ya faɗo maka mazi ya fita maka azumin kai na kace malam da fatan mala ya sha ruwa lafiya Allah ya saka da alkhairi sai ce mala a ja hankalin matasa mafi yawanci idan suka yi sahu ba sa tsayawa su sha Allah su ba gaskiya ne yanda masallacin suke cika a tarawihi a da su ba ba sa cika haka saboda haka su ji tsoron Allah su yi sakurcin su a lokacin da za su iya samun sallan asuba shi yasa ake son jinkirta sahu in zawo ɗinka yi daga karfe hudu zuwa biyar ne ai kaga za ka jira sallan asuba ko kuma ya zama kudu saura ma zuwa biyar ka gama shi kenan sai ka je sallan asuba amma ka yi sahur ka koma ka kwanta sai rana ta fito ka farka wannan ba daidai bane ka tsaya ka samu jami'in asuba yana da muhimmanci na'am wannan kuma yake cewa malam da faran malam ya sha ruwa lafiya eh malam a ja hankalin matasa musamman akan sallan shafa'i da mutum da ramadana ya kare da an irin da shi <laughs> to ba a gida suke ba kasan ba sa yi aisha bai da witiri ana yi a gida ne ko gani ne wasu suna yi a masallaci to kila ya lura da wasu matasan ne in ramadan ya wuce sun yi ban kwana da shafai da witiri sai baki saboda haka in sun yi da liman za a ramadan ana yi da liman amma bayan ramadan kuma isha kawai ake so da haka in sun tafi shi shikenan wani ma jami'in asuban ma bai zan gobe ba da tana ya take yi shafai da witiri da dare abin za ka yi in ka san ba za ka iya tashi cikin dare kai ba to kai shafa'i da witirin ka bayan sallar isha in kai shi kenan ka huta ko za in ka tashi asuba sai ka tafi masallaci kawai na'am shi wanda yake cewa malam ni na kasance mutum ne mai son taimakawa mutane akan al'amura da yawa mm-hmm. daga baya su wa'annan mutane da nake taimakawa din ba sa yabawa ba sa ganin abin da nake yana da kyau sai na yanke hukunci malam ni zan daina ba irin wannan taimakon ɗin in taimaki kaina kawai yin haka laifi ne to ana ai shaidan ya riga ya shiga lamarin ka dumu dumu sai mana wani abu Allah shaidan ya riga ya shiga lamarin ka sai dai addu'a kaga kana yi don ayyaba maka kenan ko abu ne maka ya kamata kai don Allah da ayyaba da kar ayyaba duk ne in kai ka don Allah kana neman sakayya a wajen Allah ne ba wajen mutane ne amma ba ka ce ka fusata kai ba za ka yi ba ba ruwanka ya kamata mutum ya sa wa kansa yin abu don Allah godiyar ma ka ji ba ka son ta da a da kar a gode duk ɗaya ne kawai dai ka tabbatar da sakon da kake bayarwa yana isa wajen mutane wani ya kira kai sai amma ni sakon Allah saka da zari to jin daɗin da za ka yi sakon ya isa shikenan kawai amma ba wai don godiyan da za a maka ko da haka wannan duwa yake dan ne kuma riya zai shiga cikin al'amuranka sannan kuma mutane su fahimta ba ita shi taimako na rayuwar duniya ba wanda ka taimaka wa shi zai taimake ka a sai ya zama kana hidima a nan wa mutane daban masu taimakon ka kuma daban sai ka ga wa'inda ka yi wa hidiman ko da yara ne misali in suka tashi sai ka ga wani daban ne zai taimake ka ba wanda ka taimaka to saboda haka sakayya a wajen Allah ake nema ya tashi saka maka a duniya ya saka maka a lahira ya saka maka to in a wajen Allah kake nema ba ruwanka wani yayi ba bai yaba ba ko ni a ya ga kokarin ka kai Allah ne kawai ka kaiwa kuma Allah shi zai maka sakayya kuma shi yasa ta inda zai saka maka amma ka daina zura mutane ido don ka musu abu ai wane yayi ya gode ko bai gode ba daga nan shekai ya shiga lamarin ka kuma riya ta shiga inda neman lada kake bara ka samu ladan ba Allah ya kauce yace malam a cikin kasashen duniya akwai kasar da ana samu wasu watanni babu rana to idan in na sauka a cikin irin wannan kasan in zan yi azumi ya zan yi sai ka tambayi yan ƙasan azu sun da suke azumin su ko shikenan ba a gani rana a ƙasa amma suna da awowi da suke lissafi da su karfe ɗaya sahur karfe ɗaya buɗe baki sai ka tambaye su ni ban sani ba mm. wanda yake cewa malam kanwar mahaifinmu wato mu kenan tana musguna wa mahaifiyarmu fiye da yadda ya kamata a gabanmu a gaban ɗan uwanta ɗin mu ko muna gani ranmu yana ɓaci malam me ya kamata mu yi mata nasiha ya kamata ku mata kuma da gargaɗi domin ai mahaifiya mahaifiya ce don wannan guguwar ka ne ba za ka gani tana walakanta mahaifiyar ka kai shiru ba amma ba wai faɗa za a yi ba in baban na raye ku je ku samu baban ku ya taka mata birki ba daidai ba ne abin da take yi so tana buƙatar wa'azi da nasiha in bai zai yi ba gargaɗi sai ya aikin amma za ka miƙe kafa ana walaƙanta mahaifiyarka gudan ka ne kuma kana shiru wannan bai zai ba haƙƙin uwa babban haƙƙi ne in kuma mahaifiyarku ne take da matsala take da tsokana kuma ta nasiha ta daina tsokana ko in ba ta da haƙuri don Allah ta zama mai haƙuri amma ba za ku bari ku zura ido ba amma kuma ba wai abu ne zai kai ga za a zo a rufe ta da duka ko ne wannan ko ba daidai ba ne idan kuka ɗauki mataki na laluma insha Allah za a cimma nasara. Wanda yake cewa malam Muna samu rashin jituwa da matata wadda har ya kai tana furta cewa za ta kashe ni sai na tsorata na gudu na koma wajen ɗayar matan na ƙaurace mata gaba ɗaya amma fa malam ina tura mata kuɗin cefe ne abin da zai ishe ta ita da 'ya'yanta ita kuma ta ce in dai ta nazo za ta kashe ni sai dai ko in sake ta to malam yaya zan yi wato wani abu an gaya maka sai kai mamaki da yake yanzu wannan ko duk duniya ita kaɗai ne mata ba za ka rabu da ita ba ko duk duniya babu mata sai ita tunda ta ce za ta kashe ka amma mutum za ka yi mamaki ba ma wannan ba mace tana walakanta shi tana walakanta iyayensa kuma ya san fa yanzu ya yadda za ta kashe shi ne ba amma shi ba zai iya rubuwa da ita ba haka wannan akwai rashin hankali a ciki me yasa Allah ya shir'anta sakin saboda akwai maslaha cikin sa don in ka kaddara tana rike maka da 'ya'yanka, to ƴaƴan mutuwa za su yi ne in ta mutu ba za ka kaddara inda za ta mutu yanzu ƴaƴanka ya za su kasance ba ko ma me ne da yau ko kai ne ka tsokane ta tace za ta kashe ka kuma tabbas za ta kashe ka in baka sake ta ba to yanzu zuwa za ka yi ta kashe ka ko zama za ka yi sai ta zo ta kashe ka kafin ka rabu da ita to kaga a wannan lamari wani abu ma ya karesa me zaka gaya mutum in dai wallahi ina ganin mutane da yawa wato suna so sa kansu a cikin kunci kuncin da Allah bai sa su ba in ka ga yadda suke mu'amala da matan su malam suke cikin walakanci da kafkanci kuma alhalin Allah ya halatta saki shi yasa da yawa wani lokacin nake cewa duk wanda ya saki matarsa jarumi ne Allah jarunta ne sakin ma to wani bai zai iya ba ko za ta kai shi bai zai iya ba sai dai ta addu'a ma Allah ya sa ta mutu wai eh akwai irin wannan Allah ya sa ta mutu shi bai zai iya sake ta ba wa kal kuntu mutajan ila mauti zawjati walakin qarinu su'i baqi muhammad fa ya ha sara ila al-qabri ajidan fa ajaba fa azaba fihi nakir wa mukab wani yace wallahi ina fatan mata ta ta mutu sai dai shegiyar abokin zama har yanzu tana nan ba ta tafi ba yace ina ma ta mutu mala'iku su zo su yi ta mata duka a kabari to kaga wannan ya zai iya sake ta mani zai iya sake ta idan asiri aka maka kaje akwai masu ruqiya su warware wannan asirin ai maka ka karanta maka alqur'ani a warware shi amma in ba aka baka to yanzu ya kake son ce maka yace kai ta hakuri ne sai ran da aka zo aka kashe ka aka ce ni na baka fatawa kai hakuri ko ya kake son ce maka kaga ba daidai bane wannan to ni shawara na rage bi ka sake ta a yau din nan ka je ka sake ta ai shine kawai ah, to da ka kashe ka ba in ka kita bi kuma ta kashe ka ni dai na riga na gaya maka ka sake ta kawai shi ne kawai yawa ni na fita daga ƙarshe Allah kiyaye da ƙarshe sai masu roƙo addu'a akwai wadda ta roƙi addu'a kan cewa mahaifinsu ya rasu a sa su addu'a Allah ya gafarta mishi hmm. akwai wadda ta ce mala mata addu'a Allah ya ba ta miji hmm. mai albarka akwai wadda take tana da tsananin ciwon ciki malam a taimake ta da addu'a Allah ya yi mata akwai su roƙo a taya su da addu'a Allah ba su jari mai karfi su yi aure akwai wanda suka ce suna da buƙatu da yawa Allah sa su addu'a to Allah biya musu bukatun su na alkhairi duka mu Allah biya wani bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Gracias.